فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود Yayin da umarninmu na hallaka mutanen annabi Lutu ya zo, sai muka ɗaga garinsu muka kife shi a kansu, saman garin ya koma ƙasa, muka yi musu ruwan duwatsun busasshen yunɓu ya rika zubowa a kansu a jejjere wani kan wani ba tare da yankewa ba.